Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkan Barkanmu da shigowar wannan watan mai albarka watan Ramadan, watan Qur'ani, watan da Allah ke yanta mutane daga wuta, watan da Allah ke sanya mutane aljanna, watan da Allah ke rufe kofofin wuta, watan da Allah ke bude kofofin aljanna. In uwa bayan Allah ko wani wata muka zo da wani shiri a cikin wannan watan na Ramadana, a wannan shekarar zamu yi akan dausayin sunayen Allah, watan zamu tattauna sunayen Allah ɗaya bayan ɗaya mu ɗauke su, mu ji me suka kunsa, ya zamu bauta ma Allah da su ba wani ilmi na sanin wani abu da ya kai ilmin sanin sunayen Allah Ni ya kamata ka sani game da wa'annan sunayen Allah baya da wani suna da baya da kyawu Ar-Rahmanu shine mai rahama mai tausayi As-Samadu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah mafi kyawu Al-Hayyu da Al-Qayyum sunayen Allah ne guda biyu wanda suka zo tare a cikin Qur'ani Allahu shine mafi girman sunaye shine suna wanda duk sauran sunayen Allah suna kasan Allahu ne Allah ya ba musulmi ya ba kafiri ya ba na kwarai soyayya ba mu a razzaku haka ne sunan shi sannan kuma yana da ma'ana cewa mai azzittawa ne almuhi almumitu duk kasan arabu suke duk wasu da ke nuna cewa Allah shi ke yin yadda ya ga dama da bayi nai sunayen Allah suna da yawa amma cikin su akwai waɗanda duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ina ake samun sunayen Allah a cikin Qur'ani da hadisai